Idan aka ce a yi la'akari da kundin hukunce-hukunce da ke aiki a Nijar, kisa wani laifi ne da aka aikata bisa niyya abinda ayar doka mai lamba 237 na kundin hukunce-hukunce ta tanada. Kisan kai ya zama ruwan dare gama gari a cikin al'ummominmu a lokacin baya-bayan nan. Wannan aikin babban laifi dokar hukunta laifuka ta yi Allah wadai da shi. Musarari Metra Ali Musa inda yake zana nau'o'in kisan kai kamar yadda dokar hukunta laifuka ta Nijar ta shata. Idan kisa an aikata shi bisa niyya ana ana maganar kisan kai kisa ana nufin wata niyya mai girma mutumin ya shirya kashewa yana ya shirya makamin da zai yi amfani da shi yana shirya hanyoyin da zai bi ya shirya wani kwantan bauna dukkan waɗannan su ne ake kira shirya tarko domin cimma muguwar aniyarsa to a wannan lokaci ne ake batun kisan kai kisan ma'aifi ko ma'aifiya ko waɗanda suka yi rikonka ko kuma duk wani wanda kuka fito jini guda ana ana maganar kisan jini idan mace ce ta kashe mijinta ana maganar kisan kai na aure idan jariri ne misali aka karya ma wuya aka kashe shi ana maganar eh, kashe jariri ayyukan kisan kai ba su da dalilai iri daya kuma ba su da manufofi iri daya metal ali musa ya yi karin haske kan kisan kai daidai da fasarar dokar hukunta laifuka ta Nijar. Kunce-kunce da za a iya fuskantar mataki-mataki ne bisa ayar doka mai lamba 242 da wani mai laifin kisa za a masa daurin rai da rai kuma kisa na iya janyo hukuncin kisa idan har ya zo da rakiya tare da wani kisan kai na farko hukuncin kisa ne tunda har yanzu dokar kisa ba a soke ta ba a Nijar hukuncin daurin rai da rai da kuma hukuncin zaman kaso na shekara goma zuwa shekara talatin a bangaren ayar doka mai lamba 200 172 da ke magana kan kisa da ke wata hanya na kashe wani ba da so ba tare da yin wani rashin taka-tsantsan ko rashin agazawa ana hukuncin zaman kaso na wata uku ne zuwa shekara uku da tara ta jika 20 zuwa jika 200 yanzu idan muna bisa batun kai duka da raunatawa da aka kai ma wani ba da niyyar kashewa ba na hukuncin zaman kaso na daga shekara goma zuwa shekara 20 game da abin da ya shafi niyyar yi ma wani tarko ko shirya kisa da ba da niyyar aikata wani kisan kai ba na zuwa daga shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin na zaman kaso.